الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام ba ta ya Allah salatu ya ce ki da mun ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni nan na safo shi din guba ne safo guba December 2014 kalenda miladiya ya ci gaba da kafin ya litafin ya ibn abi dawud mai kafin wutan ya ci yare daga baikin ya goyi ya maji kafin ba daga baikin ya goyi ce lo baikin shi man ga وقل إن خير الناس بعد محمد وذيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم نرات لا ريب فيهم على نجد الفردوس بالنور تسره سعيد وسعد وبرد وفي وطلحة وعامر خير وزبير ممدد وقل وفقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع من تعيب وتجرف فقد نطق الوحي المبين لقبلهم بفضلهم وفي الفتي آي للصحابة تمدح wa kulu ga daga inna khairan nasi dalle zai ji alkhairi ga mine ya zawan gi jona ba da muhammadi zuma ya nabi muhammadu na wazirahu wazirin guba ba ya nabi muhammadu na sayyidina bakar da sayyidina umar yau kai da man waziru tun fayi imana ga sayyidina bakar mai sayyidina umar yau sun makazanci ma usmanu sayyidina usman al-arjaku yadda ya gane zagaga wa rabi'uhum idan ni ta magai khairul bariyati ba'dahum zane ji alkhairi ga min ya gita jo zuma bona aliyun sayyidina ali haliful khairi zane to alkhairi zumana bil khairi da ga gama waje rabu ummati nasara wa innahum kuma akika zaunci sayyidina bakar to umar to usman to ali larrahtu la raiba fihimu jama'a jayo na shakana ala nujubil firdausi da aljanna firdausi bin nuri bi aske tasarau ga afe afe fuza fiona sa'idu wa sa'adun ta sa'adu wa ibn aufi ta ibn aufi wa talhatu ta talhatu wa amiru fihilin to amiru wa zubairu ganda zubairu mu madahi zamanci bata ni biya bushara ga da janna وكل خير قول قد وقد كيركي في الصحابة كلهم اتين صادعني بشوبينيون ولا تقو قافضانا طعانا ويأيب نما تعيب قافضاني ديرك نما تعيب ويأيب وتجرق وشميدونك نما فقد نطق الوحي المبير بفضلهم للاتك واي انقاقيتين فللين صعبين نشوبينيون وفي الفتح ده صوت الفتح يوما ayun aya li sahabati tamdahu da shi edo eh, sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nana ngai samari ya aqida ya ahlus sunnati wal jamaa etiya sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam bu ke da ahlus sunna jaga sahabe ne da fala gana zuma annabi ne sayyidina Abakar, sannan umar sannan usman sannan sayyidina ali kuma zagunin nan zai alkulafa urashidu na jo annabi ma ya bushara ga ada aljanna anan makiya ya da ci bushara da ke sa'idu na to sa'id to ibnu auf to talhatu to amir to zubairu ba ta zagu nan za sa sallama ya bushara ya kiyan luluyan aljanna min ya kida da sunna jo mai zufu ga kirki ya kiyan sahabi annabi jo wa fi baramo ya wa bayar bayardo ya wa ya yi daraje wa ga ja to kuma wa ga ja ci ma wa ga ya aibu ma wa ga mutunci ma ebona aya shi bi hadisi ma bi tifara la sahabi ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ga wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wa zira'u qidman thumma usmanu la rajahu wakul wagajin gagan ina khairar nafi hakika zane da alkhairi ga ba da muhammadi zuma nabi muhammadu na wazira kidman nufin ma'osmanu larujar hau wazira guba bayanabi sai na bakarin da sai na umarun ga kowai wagajin gaya wa alu sunna ne wa ga wallani da wallani tu aqidan e goro ne ya gun aqidan e rafida juba ma ya gun aqidan e nawasib juba ne ma ke ya gun aqidan khawarij juba ne yi bi ke je inna khairan nafi zai da alkhairi gaba da muhammad zuma nabi muhammad wani zai da falala gan wuci maje daraja gan zuma nabi muhammadu sa sallan monan gayi wazirahu wazirhu ba bayan nabi a gai sayidina bakar ta sayidina Umar. wata gane ko kaidiman tun shugoshi tun zamani fayi tun daga cabai da'awar zane shi waziri libi na rai sai na bakar mai sai na umar yau a nabi sa sallam ga mamin biyin ajiya na bi dawa illa kana da waziran illa face waje waziri guba min alif ardi min zakin jo ko wazirani min alil sama'i umma da waziri guba min zai dan sama wana fawazira wazira as-sama zane ji wazir guba yan wuya ni mamuru daga zai fi sama na gai malaka huma jibril wa mikal ya malaka jibril da malaka ni mikail wa wazira al-ard zane ji mai wazirin kin gona akai abubakar wa umar sayyidina abubakar da sayyidina umar yau amma hadisi na na tazo ruwa ji gani ko ebe na ma hadisi na tazo na wuce ke lawa ga abubakar da umaru da kiyayen adiye falalayan al-imam al-bukhari da muslim gobe daga hadisin ya ibn al ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga dan ajin annabi ga ayyin nasa habu ilayka zai zana bawo ga wace wagon na yawa annabi qala annabi ga aisha aisha wagon fa qultu mi min ar-rijali min ya zaba ji ban ya gani qala anabi aisha ngai sayyidina bakaro qultu qul fa qultu abla ibn amr ibn sannan video fa qala umar ibn khattab anabi ga umar ne ji na riwayat bukhari bi muslimi ya sai na bakar bin umari uji jo kawai ya hata aljannan wudan annabi ga abubakar wa umar Sai da ku hule Ali Janna, minan al'awanni na wal'asire na illa na biyu na walminsale. Sai na da Umar a yayin nusayen dattizo. Nusa jinya Ali Janna. Minizaman fargayar zakar da shan jiya. Ban bi anan ba ki, ban hadis ne bai da yau kwajo kaka ne zai gube na sayi na ali to anas bin maliki ta jabir na abdullah to abu da kudri hadisi na masu bi majmu'at rukuni wa zu wa kairan na fi ba da muhammadin wa dhira wa qidman thumma usman al-arja'u annabi sa sallam ga ta kaza ni khalila kama ta kaza Ibrahim khalila sai ta mile ya mutum nuli a dubi Ibrahim ya macina da kuntu mutakhidha min ali al-ard khalila min ga ali da yi min zakin ya macina ta khasu Abubakar khalila ga sayyidina Bakar li ya maci gani annabi jijira da sayyidina Bakar yo izu ma fil ghari iz yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sayyidina Bakar as-Siddiq a ya ga sai na bakar yo e wadda wani lai na jani da faru shi yanzu dukiya sai na bakar na a ne diga ma na fa'ali malun qat dukiya da wani jini amfani ku misli ma na fa'ali malu abubakar to shi dukiya da shi dukiya sai na bakar na annabi sallallahu alaihi wasallam وفيك نبي ما يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر شيء تجعل نبو مؤمن تجعل نبو لأن أجي خليفة زمان يبون لا سيدنا بكر كان عنده جهاد إذا كنا عنده ومانا عنده مر أبا بكر فليصلي بالناس يجي سيدنا بكر فورو ومجيزاجي sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam a ga man ahabbu an-nas ilayka ga Aisha a ga wa min rijali annabi ga Abuha zibabu wucin sayyidina Abubakar

annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna shaitan la yafruku minka ya umar shaitan sai biki ya sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam mutace fati oliyani fati uhudu fedo annabi ga utbus uhudu uhudu yikini inna ma alayka nabiyyun annabi ta ce obori wa siddiqun da siddiqun ga sayyidina abubakar wa shahida da shahidi guba ga zibe zin umar bi usman kuyoko ya waga falasa ne ji falala ta canja wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zira'u kulman thumma usman al-arjahu al-imam al-bukhari gobe da hadisi abdullah ibn umar ibn umar gan kunna zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam na nadil bi abi bakr ahadan zamanin nabi yadda za mu ci yana kwamfuta sun ke sai na Kuma na zuma su ma'ana ibe kenan ko sun ma umar sun usman kan ga ci sai na umar sannan sai na usman sun na turu ko haɓar su da sa fadil bai na su shi la su haɗe ne bije ya zuma wuce ya gaza a jefa laka zanna al-imam al-bukhari ko be daga hadith daga ga muhammad ibn al-hanifiya muhammad ibn hanifiya ne ya sai na liwo ga kultu li aji mu ya ga baban ma nan mu ya ga sayyidina ali ga ayyun nas khairun ba'da rasulillah wa ji sayyidina ali ga zide fa la ga zubaya ne bo fa qala abubakr sayyidina bakr ga fa qala sayyidina ali ga abubakr abakar ga de fa la don kultu thumma man mu muhammad ibn hanifi ga sannan zido qala umar ga sannan umar kala ga wakaci to an ya kula usman umar sai su na biya ga sannan zibo biya ga sayid na usman ma ko ita sun ma da wasu gan da baka da mu kan ya ciwo ko kala sayid na ali ma ana illa wahid min al muslimin mifiya sai zai ni min musulmi jo no da sayid na baka sayid na ali wato mutai ya ji ne kadalu mai ji bayani ya ji ga sayid na baka ga umar jafar lagawi daga na gude da ba sayid na ali da hatu babu na tsaye na riga la yi fadili ni ahadin ala abubakar wa umar illa jallatuhu haddal illa jallatu haddal muftari zandoro a dabu na gan wunde fala gan abakar da umaru na san ga zaman ciwon juji bula ne game da zuci ibn abi asim kitabu sunna kula ya gannabi nas ne biya ke fa isfala sai na abakar da umaru na dukkan sarawi man yukubi filita fi bari shari ya ce falai sahabe jo da falai sai na baka da umari na falai sai na baka da umari matakiyar sahabe ne ke nuna ita mahalul ittifaq tsakanin mai yasu jo bai nibo hatu babu na alqadi abu ya'la وفين لا ده بيد جبا إمام محمد بن حنبل كده إمام محمد كان من فضل عليا على أبي بكر وعمر zan dundu na gaya ga sayyidina ali wanda ya fara ga bakar ga umari nan aw qaddamahu alayhima aw wọn láṣì jọ yàtà méjì náà fílfọ̀dí ilẹ̀tì wọ́n ìmáàmà ẹ̀bẹ̀ ń fọ́nà labó kó ẹ̀bẹ̀ ń rèṣí bó náà dúnà nasab dangi náà fọwọ́ rafidu yi mubitari un fasikun za láwọn ti rafidu yóò ɗan biri uyo fasiki wo wọ́n jin sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sayyidina ali kemina da kemna falala mi to idan nga khalifan cha yona wa magizan doro to ko mini yaso abi ani bijwa wa mabazan doro fiska mini yaso abi ani bijwa wa mai baga fara ya wa mai barama ya wa mai bayu yaso ciya ngo diga nya ko wa le nan wa gazu daga aqida rashi don ci ma lo gazu daga gazu daga aqida zibo aqida shi abu ko mun gane somma kangancin osman kangancin sai na osman allah jawo ya ganin ba da zuma sai na baka da umari khalifa yana tacin gawar zunnurai ne ga sai na osman radiyallahu anhu har babu na nin sa sun ga te fala na usman bu anabi gan ala astahi min rajulin taftahi minhu al malaika ya su ya ga mi su zai da malaika su zuyuna na al arjihu e ba gana gana usman na da da fala ga ya tafi zuma baka da umari e bayan hmm? sahabi jona wa ga alimamu ibn abi dawud wani sharon ba khilafu na ji faruwa zamani a salafu ji e tiyan falala gwen tsakani sayyidina usman da sayyidina ali na e ga wuta ma tuyo mini abu zan wace ga sayyidina usman wanda ya fala ga sayyidina ali nga ya e gane mu duk ne ya yi ma salafu a ɗe tubo nan a made zai e daba bana a ga sayid na ali wanda fara lagan sayid na usman a ma khalifan ce sayid na usman wa jiyau yanzu ro majiwa ku amma da zai dama shi a tsari kufi na amma ya gane dokun don don wuce a alusuna kuma kima tuba na gan sayid na usman wanda ya falla ga sayid na ali sai mina tartibu ayi e bayan khilafa wannan a cikin tartibu ake yi e bayan falalabu zandon da na magaji tsari ya khalifanci ya zaini mini abu na fawa zobe min himari ahalihi kuyoko fawa a zallu min himari ahalihi zanen gigan تتجيني يا كوايو ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح ورابعهم يزين شاء خير البرية بعدهم زيد على خير جان من يعني التاجو بعدهم زماء ولما نزمى زماء بكر بأمر بعثمان ينا ko aliyun sayyidina ali haliful khairi zanetu al khairi zumana ko bil khairi munjihu bi al khairi ma ko nga wetare ona ma ne da da da emi timini sahabi annabi ya bayan nga ga na ali ibn abi talib radiyallahu anhu nga da ya alkhairi ga tashiyan sahabi yo zumai na bakar zumai na umar zumai na usman Buna. ali ne nan ga egiyen da giya annabi sa sallallahu kuma ga e bayana na fatima nga mai baban hasan da husaini yo Nga ji ana ko haliful khairi sanaitu alkhairi zuma kan dondona bil khairi munjihu ne ko da alkhairi ga mun gaji rabu ko da nasara yau bai ke yi wa inna umu larratu larai ba fi mu fiye da wasu bin nuri ta wa kuma shi a sabi ya muhammadu jama'a larai ba fi yi mu shakka da ala nujud e tiyan sabi a nabi ba ala nujubil firdausi ko ina yin nujubu nan ngayi dukiya na wancin gana ngole ina mu wai kpagon nona ngayi dan da ko nuri bi aske tasrahu nga afe zalo sai zayan lu ba na za wa lo ne mu aljanna ai eh, zai ja tuye da hannun na mini sahabe jona na bakar umar usman ali da ja alkula khulafa ar-rashidun ne na ja tuye ne mutu da rahtu jama'a jayo ko amma ga rahtu ina na tsakani ya guto lugu wani ga rahtu dan wace magana ya rahtu nan ga ina dai guguwa na larai ba fi himu shakka dabuwa kiri za wuce da falala a dai matsayin wuce kawai bayan lusun na jo shakka muke dabuwa kiri za wuce na ja da ne zaba a jinna jayonin ala nujubi wale nujub ngai nuje bo wa karamul mali wa anfasuhu ngai dukiya ni ganwa cinga nan yana mai baba wannan na, za wuce na tun a sai zayan afiya jannan tatiyan anok alkarima walhaili alkarima rakun wunci koji gande doko wunci koji nga nga sai tunya ya fi aljanna bo a sai zaya fi aljanna alimam imam muslim gobe daga hadisi mas'ud al-ansari nga ja'a jaro dilin binaqatin maktuma dan da ci da rakuyi fa qala hadhi fi sabilillah ga rakunna mundu gwaru da ko techo annabi sa sallam ga laka biga yawmul qiyamah sabumiyati naqa kulluha maktuma ga ga fari kiyami ajin wadi wadi rakun 700 al-imam daga hadisi sulaiman ibn burayda ibn hasib ana bi gaza ba ne ci ba ne jinyoga mai ya rasulallahi mai ya tuce yanzu yake halfil jannati min haini in bara ba doko da nan qala ga in a in adkhalaqa da aljannata falata tashau an hamila fiha la farasin miyaqutati miyaqutati hamra turi bi kafin janna haythu ta illa fa'alati so daga wala da ga da aljanna wace wa ga waje doko ko na wunde to ya kutu zuruzuri na na dokon na fe lafu zagun ba bando ni gaba wani waje zan wace be ba bi ga ya rasulullah ya duke ce ce halifin jannati min ibil in ba rakun da janna ni ne digan falal ya kullu misla ma kala li sahibi bi gundo jinu ga nu ga zane ga qala ni bi ne digan di kala kallahu janna sako ko daga da janna ya e kullaka fiya mashtahat nafsuka wallazat ainuka su wala lada ga da aljanna ina ga barayi wani waje ina ga mafi wani waje amma sanadin hadisin nan da ifu yo kuma bai daga ya kwallo cewa na juyi mursal na bai sanadi na yi sayi ne amma mu je shawayi da shi daga ya kwallo kakayi ga gama al-imamu albani wa hadis na lada alhasan ni ta littafin ya sai sulatu a sahiha ya bugu man wa gan wala bayan mu biya bu da dogon bata annabi ya labari ga a da aljanna alfirdausi ma suna mini suna shi aljanna ngai da latu ga aljanna ko gama ce ita cungo da ba hadisi ya biyo rarrabi Allah an ga annabi a sallam ga inna fil jannati mi'at daraja a jannati daraja shi tun a adda Allah lil mujahidin fi sabili sai ki laji shirya zai ji jari da ku bana kullu ta sakayen daraja ku ba ban dundo ma bainau ma kama bainas samai wal ardi ne ne daga dubanan mu kene daga da sakane sama da kinan sai za sa tu mula fasaluhu al firdausa fasalu firdausa ya ga bayan da sakwai ya ga ba firdausi sai inna awsatul janna wani ngai takiya janna wa ala janna gama da latu ga janna nan wa fawqa arshir rahman ya kiwo malaka ke ce dago wa minhu tafjaru anharul janna daga daga janna firdaus na maga nuwane je ji fa janna da kiyo al di ake tasrahu wa na ga bauna takiya wọn lè lè pátá ẹtí gẹ̀gì náà àjẹ́ lẹ́jìdé àṣẹ ìzáyàwó àjẹ́ náà àṣẹ ìjọ òṣèlú yára àṣẹ ìjẹ nímọ̀ tí ó ti olúwa tí ó ti máa ìdá àjẹ́ náà wa وآمر خير وزبير ممده سعيد وسعد وابن أوف وطلحة وآمر خير وزبير ممده لتفسير لبيان يتين راتلو تويلاننا ko mana wọ́n lè bàbọ̀nà gbáríwọ̀n lọ́gbàwó tán yìí ndoro da zagu ni da yare nan a ta da zagu na zagu wace ga hadisa ta zo na annabi ya bushara ya na nan hadisa ya abdurrahman ibn aufi ga alim sa sallam ga abubakar fil jannati wa umar fil janna wa usman fil janna wa Aliyu fil janna wa talha fil janna wa Zubairu fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa sa'd fil janna wa sa'id fil janna wa abu da ibn jarrah fil janna mai bata a na gaza na jiya bushara ga a da aljanna ko ji gani ku za mu ci shiga mai sa'idu na sa'idu ibn zaidi ibn ibn nufai ko nan ga sa'idi na da ibn abi wa ibn wabna aufi min gai abdurrahman ibn aufi wa talhatu gai talhatu ibn ubaydillah wa amiru fihirin ngai abu ubaida amir ibn al-jarrah al fihiri al-qurashi wa zubair ngai zubair ibn al-awwam al-mumaddahu manu jiga al-mumaddahu da zane ngole a dosarauyina ma na zane je daraja ci koji amma ya bushara gangani da alijanna yana wale gan manaƙibin raguwan nan a dalita na ka shigar ya zunabira fi manaƙibin ashirar ya al-muhibbu tabari na wula bayani bai cin falen faruguwan nan بيتي بروي وقل خير قول في الصحابة كله ولا تقطع لن تعيب وتجرف وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع لن تعيب وتجرف وقل خير قول قال خيري في الصحابة كلهم يتين صحابة بينه ولا تقطع عانا قاكد كذا يعيب عيب نمو gafe zane bai ci nama ta ibu wai na ya aibu wata jiragu wace zai ci wace lusa ba nama bi mana aka zane ga sai ya ce faga a nufi jonin ga latuma ga jato kuma ga ba fiska ma ga gina da ya ci abu ma sai bai zai sai ciya sai bara mai ci ciya wa moje boyoya kaku na da zaguwa ne ya zama inda ya ce general sahabi jo benin wa kul khaira qawlin fi sahabati kullihim ga alkhairi gaga wangi etin ce sahabi a nabi jobenin ibinin sahabi a nabi fata ya zai adalci yau ya falala ayo ya gaskiya yau ga malaka na je gaga etin ce ilimin rijali wani a ga tu sahabi a gaza na sahabi ya ne na is enough gaza na adili da liyar ko ya sahabi ga imani ji ta tiyan imani zanaga yi ga siffa na nena zanaga yi ga sahabi wacce ce wanda zai na ja'o min badin da bibiyar zuma abuwa ya kunu na aja ga rabba na ce ce yi ya da na fabe yi wani ya kuwa da nan ladina saba kuna bil iman nan da ya yi ne shi zabe imani na wala ta ja alfi kulu bina gillan yin da zina amanu o mu ga lannan wadda ya bai ya zai ja iman ji na ma rabba na inna ka ra'ufin rahim man tuye ya ce zai shi zuma abuwa ya ci wani Allah subhanahu wataala ta'ala tuye gaza yi bezu mai sabi a cikin kirkina ya ba a lali e nan vo bai kiyayye bai kirki bai hasade bai bakin ciki ya zando dole min sabi a risa sallan ba a mai lagin tarali ke e gadi da gan dugwa e tin sabi a nan bisho na ganyen na alu sun na ajin alamitunan iya e giga da jiri e ya ce sahabi a nabi ba yana e yi faruwa tsakanin sahabi a nabi jona iske adu ajin sani ga an jeje nan a da lada guba sani ga cibici nan ma da lada ni a madaitu kirki na shi zo mutum mafiya laifiya nan a nabi ba aduwa ya a ya bu shaɗa alabi aljanna ya gukun yi zuma ya nabi annabi ba duwa sai jiga ami ai da kirki lo a da addini musulunci ga shaba da sauransu e gogo church ma gogo fitan wuce ya ji kuma church kan wani da ji gani kul khayra qawli ga gana khairi da ce sahabi annabi jobenu gaje nan vo da kiye ya zando miniya sahabi annabi jomu wala takuta anan ga ke zane yayin aibu na man ta'ibu wa tajrahu mana ga ke zane wa dace wa je suka eh la'aibu ya gano ki ne sahabi a nabi jo ko ya dace na ma in ga ga alkhairi ya ce sahabi a nabi jo ga dace ma ga gaga dede ya ce sahabi a nabi jo ma ngore eh no diga wala ta quta'anan wala si ga mubalaga ko ke na lawuwa gan da wucin je jaga ga da dokuma nin sai e boje ne ni ga tabu da ni ga awa ga wake good wa ma rabbuka bi zallamin ila bi sai shiga sai ciwe mun su ne ji zalunci zo bai wuce wale zalla bi na da yake sai ga mu ba naga ngole kaga wallo makanta wa da ga ta ko ji zalunci da kwami ma nan wai didegi a a mun ji hata good ma'ana kun fiye zane ji zalunci na ga aya ne aya ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء مؤمن في zane bukutina ko ube zane zane yan aiguna ube zane gaba sakwana nole allah'an atta'an wale ga si ga mu balagu na tawazan ya fa'alo ne amma wani jigan makasudi mu balagu ya ene wani ɓago ne ga wani ga jiyan na mana ga bukuti mu ga te de ci mu ga te gan sakwa mu gaji zalunci ma ya bako su shiga wala ta kuta anan nan ga ga ko waje a ya aiki ko kuma wadi ya jeji ma ee ka jeji ga ya ma irke mina mi gaji mukabala da shi ki liyani Mu ce gaga nga so ko ga wa'ada Allahu allazina amanu minhum

kemina sako ne latu ne gabanu jiga wajitani bu rijisa mina lausani wajitani bu kaula zuri mm. e biya da sako mini ya kuti yo wai gonga gagwa su sashi ya kuti na sashi rugwa mm. kuti patu ja mm. ya bako jinsu ya kuti benyo ya bayu ya bako min babon nan wani tarbidiya sai sun zai cimri wala ta kuta anan ta'ibu wata jirahu wata joki wasu yadda wuce famu ɗawa zan da ce saba yana ji faruwa tsakanin sahabi jona qatiluhum minhum wa qatiluhum lahu fil haq ko zana mi na to zana wu zana zagu baba e bayan ta to ta guya alu sunnaji ila e, ya bi alu awaji babon nan manyan ji bayanai tin adalci bayan sahabi jo bai fara yi bai daraja yi ke kuma wawaye daga ba ni sa sallan mu a ga mai zai laji da ba zai ribe zuma zuma jo nan har tu ba ibn abdullah mas'ud ga man kana muta'assiyan ta'asa bi sahabi rasulillah za ne ga wagan musan zayana musan sahabi a ani sa sallan yi fa innahum kanu a bar al-umma ya bani sahabi ali bi a ga zai ji ya ma ta zuga al'umman na ci ba su ko ganan wa wa ilman agama da ilimi na shi wa kalluha takallufan agama zai da shi takallufi gwa ba no wa kuwa muha hadiyan ba wasu sai maje ne ba wani zai nuno wa sanwa halan halin sabe maje zan dole ne da su ma gwana hmm. um Allah li nabi to ka sabe ebo ala ya sabe sallam wa iqamati dinihi to ki ma sabe ebo ala dinia kwa farifu lahum ya sabe wa fattabi'uhum da mai tusa sahabi a nabi fi asarihim takin asaru ajo fa nan kanu alal al-huda al-mustaqim ibn sahabi a nabi a takin ba wune goro ne ga malali ma mamur ibn hanbali mu sai ga usulu sunna ga usulu sunnati indana usulu ya sunna bai gon gai at-tamassuku bima kana la ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai na sahabi a nabi ta ya tiwo nan da babun na matsukun wane zane ga ya sabi ya aibu nan addini a nabi wai ya aibu nan ebo na addini watan sahabe jiguda mutibe ebe bayayyo hatu babu na imam abu zur'a arrazi alhanzali mini a imanci kuna da hadisi yau mu ga izara aitum rajula yanta kisu aha da min ashabi rasulillahi ya ga da zalmi kinwa ya ga aibu mini sahabi shi ya na biyu fa'ala muhannahu zindikun ya ga ga zamanci zindikun yau li anna dina hakun ya bana dini gaski yau wal qur'an hakun al qur'an ma gaski yau wa inna ma nukil wa inna ma sahaba ya bu zai shi mawuwan nabi ne ga sahabi a ni biyu fa haulai naji aradu jarha fi shuhudina ai wa la aibu ala yariyeji liyabtilu alkitaba wa sunna ya bude Allah alquran da sunna yani wa hum bil jarhi aula wa hum zanadiqa a wanti ga addancin wanti man zanadiqa yo ga mala alamatu alil bidai alwaqi'atu fi alil athar alama idan bid'a a fi manya su to ko da in arafata ibnu qayyim fegan Ah, no littafin nan alkafiyatu a shafiya ya yi bukayi mako ya fi biya titi falen sabi shi ya nabi sa sallamu ngoli ma ga sabi a nabi shaji kafin ke da sai satu na mini da sai sai ya wuce shi ebo dai ala sabi a nabi shaji kiyo ala sabi a nabi shaji amma ga aibu da ma ga lagwa sun adini domin ebo kafin ga lagwa sun adini na sun adini sabi ne magube na ma ga kirgin ana yanzu da lallayen na biya daga ba ni biya bani kirki a ki ake wazo ngun muji hankali a to guji a transmit tuke na ni gona in ga zona ne to in ga malla dai ji in e kan ji biyo zona a convince wo lo gobe man ga la sunna wo ne e wa tibo e bo biya ne ba wu amma ga man ne ba ta ji bayawai nga malla manyan sunnaji a ke gami gami ne a ke da yin sunna bude waje boya manya alu sunnaji amma su zugu wa ke da ta'assubi ala al-batiliya wa ma ke la mutum man banu ga ci biki na wa kashi wa da ga al-hubbu fil al-bughdu fillah anabi won anabi ga ga sabo shi to kuma anabi ga la ta su ba sai ga sabo shi to kuma fa wallazi na fi yadi bi gudbat na rami da guba ne law an ahadakum anfaqa mithla ukudin zahaba ma adraka mud ahadihim wala nasifa da ya zamine ne ba ga wudu da je patin zinariya ko wa fatiye uhudu da zinariya nan wa ku gafi ko gafiye gafiye sabiya a nabi sa sallam ja a ga gai za su kira kari fa amsa ko aga sabin jiki ya gaji ya yintara wa sahabi annabi bayanin sai cuje da wani gani ya zuga kama sai tiya alkhairu wa mafiyar ba a duwaya ga wakari na fakad na takali wa hiyar mubinu bi fadlihin wa ayun lil sahabati fakad na takali wa mubinu bi aya ko wa ibe na gaggan karara ya ce fada sahabi a nabi jonan wa filfati ayuni sahabati tamdahu so filfati wa ma ayat wani je do sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wayi babu ga alkur'ani karima ko na gama ne biya ma nan to na ni ba to mu wai ga so yi mai bana ya Allah ni yutul qur'an misluhu ma ubani wa fil fati ayuni sahabati tamdahu so fil fati ayat nan ne bi sahabi nan gai wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina li yazadu imanan ma imanin wallahi yunus sawat ladi wa kana Allahu aliman hakima innal ladina yubayunaka inna ma yubayuna la yadullahi fawqa aydi ma da kaje laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayuna ka ta ta shi da rifa ne ma fi kulubin hadda kaje muhammadun rasulullah wal ladina ma wa ashidda ala al kufar ra ma bainahum rukan fi yatabuna falla min allahi wa ridwana ko hadda kaje batan ne je ga yace falla sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga kafin ja wannan bani ga daidai nan Allah ya ba mu lada a da gadi kuskure na Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh